بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمزة da sunan Allah mai rahama mai jin tsananin azaba ya tabbata ga duk wani mai yawan ƙyafice mai yawan suka. Allazi jama'a malahu wa addada. Wadda ya tara dukiya ya ɓoye ta. Yahsabu annama lahu akhlada. yana zaton cewa dukiyarsa za ta dawamar da shi. Kalla na fil hutama. Faufau, wallahi lallai sai an jefa shi cikin wutar hudama. Wama adraka mal hutama. Me kuma ya sanar da kai irin girman wutar hudama? Narullahil muqada. Wuta ce ta Allah a bar hurawa. Allati tattali'u ala al-af'ida Wadda take mamaye zukata Innaha 'alayhim muqsadah Haqiqa ita abar kullewa ce da su Fi 'amadin mumaddada A cikin ginshikai miƙaƙƙu da suka kewaye ta